ita wannan ra'un ana yi mata tafhimi lokacin da take da fataha ko damma sannan kuma abin da ke wajabta mata tarkiki shine idan ta zo da kasara saura duka rassa ne waɗanda zan fahimta daga baya abin da ya shafi ita kalolin ra'udin auren karatu alimamu jazari yake cewa a cikin baiti na 41 wa raqiqir ra'a idza ma kusirat kadhaka ba'da kasri haitu sakanat إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا الإمام الجزري كتوى ورقق الراء وكيما راء تركيك إذا ما كسرت إذا إتراء تزور كسرة كاغونا شيني وتوينكي نفركو da بار فهمت fara إذا cewa idan كسرة تزاعي متى تركيك kasara shine idan kanatir ra'u maksura idan ra'un ta zama mai wasali ƙasa kamar misalin ka ce karim kaga ra'un da kasara ko ka ce rih to duka wannan ra'un saboda ta zo da to za a yi mata tarkiki abin da ke kalubalanta wannan ma'ana wanda ke daura da shi shine idan ra'un ta zo da kasara kamar da muka faɗa za a yi mata tarkiki to kenan idan ta zo da fatha ko ta zo da dhamma to za a mata tafkhimi kenan tunda ba kasara bace to shine kenan kaga za a yi mata tafkhimi idan kanat ra'u maftuhatan idan ra'un ta zama mai fatha kamar kace ce ramadan kaga ra'un da fatha ko ko kace rasul kaga ra rasul to kaga duka za a yi ma ra'un tafkhimi saboda ta zo da fatha ko kuma idan ta zama mai damma kuma to za a yi mata tun tunda ba kasra ba ce idan ka ta ra'u madmuma idan ra'un ta zama mai damma kamar misalin kafaru kafaru kaga ra'un tana damma ruhama'u ruhama'u bainahum to wannan ra'un da ta zo da damma to za a yi mata tun tunda ba kasra ba ce mun ce idan ta zo da kasra za a yi tarkiki to ke na kishiyarta shi ne in ta zo da fatha ko damma to za a yi tafhimi sai ya ce ka za ka ba da kasri haithu sakanat haka nan idan ra'un ta zo da ɗauri bayan harfi mai wasali ƙasa to kenan nan ma za a yi mata a tarƙi to ga sharuɗin da ke zuwa idan ra'un ta zo da ɗauri bayan harfi mai wasali ƙasa to ga dalilan da ke sa a yi na ɗaya idan ka natin ra'u sakina idan ra'un ta zama mai ɗauri wa qablaha kasrun sai ya zama gabaninta an samu harfi mai kasra kamar tunzirhum tunzirhum kaga an samu ra'un da dauri sannan zalun ta zo da usuli kasa kaga tunzirhum to kaga za a tarkiki na biyu idan saka na tsirra idan ra'un ta zama mai dauri hukamlaha sakin kuma gabanin ra'un din an ka samu wani harafi mai dauri ghairu musta'ali amma ban da harfin istilahi ra'un da dauri gabanin ta wani harafi mai dauri amma harbin da zo dauri na gabanin ra'un ba harfin istilahi bane wa qablahu maksurun sannan gabanin wannan harfin mai dauri kuma a samu kasara ta zo gabanin shi to shi ma za a tarkidi ya daidai da wannan karatu da muka yi sai ka ce hijir hijir kaga ra'un da dauri jimun da dauri ba harfin istilahi bane sannan ha'un gabanin su hijir ko kuma asihir sihr ka dauri sannan ha'un da dauri sannan sinin da kasara ta zo gabanin su duka wannan za a yi tarkiki karkashin wannan magana ta kadaka ba'da kasri haythu sakanat har yanzu kuma a cikin ta idan sakanat ra idan ra'un ta zama mai dauri wasu biya'in madiyya sai ya fi kamar da madda ta gabace ta ta za ta zuwa ma'ana ga ra'un da dauri sai ya ya'un harfin madda ta zo gabanin ra'un bi dauri to nan ma za a yi tarkiki ta maka ce basir khabir kaga ra'un da dauri ya'un madiya kabla gabanin ita ra'un din ko kuma au ya'un layyina ko kuma samu ya'un ta harfin lin ta zo gabanin ra'un mai ɗauri na an samu ya'un mai ɗauri amma harfin lin ci musa harfin lin ke nan fita ta gabace da gini to sai kuma ya zama bayan wannan ya'un ta harfin lin sai kuma sai ya zama an samu ra'un mai ɗauri kamar misali ka ce ka ga wannan ya'un layina ce ya'un layina don mi harfin lin ce fata ta gabace ta kuma bayan su sai aka samu ra'un mai ɗauri khoyir لا ضير kaga bayir da khair to duka wannan za a yi ma wato ra'un tarkidi karkashin wannan magana da muka ce kaza ka ba'dal kasri haythu sakanat kaga dole ta zo dauri to sai dai gabanin ta muke samun kasar ko har mai dauri ta gabace shi ko to kaga kenan abin da ke daula da wannan da muka faɗa idan ra'un ta zo da dauri to wace ce za kuma ya zama ba tarkiki za a yi mata ba tabhimi to za mu tsaro waɗanda ba su cikin wancan tsarin da muka faɗa shine idan ka kanat ra'u sakina idan ra'un ta zur dauri wa ha maftuhun sai zama gabanin ta fata ce kaga arsalna kaga ar kaga ai ra'un mai dauri ce yanzu amma kuma abin da zai gabanin ta maftuh mai fata ne to kaga kenan ban mu faɗe shi ba a wajen tarkiki to zai zama wurin tafhimi sai ka ce arsalna zaka yi tafhimin ra haka ma idan ka kanat ra'u sakina idan aka samu ra'un mai dauri wa ha sakinun kuma gabanin ra'un din a samu wani harbi mai dauri qablahu maftuhun kuma gabanin shi shi kuma sai a samu harbi mai fata kaga ra'un da dauri kuma wani harbi mai dauri ya gabace shi sannan kuma harbi mai fata shi kuma ya gabace wannan kamar ka ce والعصر والعصر mun samu ra'un da dauri sai muka samu sadun da dauri sannan muka samu kuma ainun da fatha kaga wal asr na'am sai tsari na gaba shine idan kana tarra'u sakina idan aka samu ra'un da dauri wa qablaha madmumun sai zama gabaninta an samu harbi mai damma to nan ma me kamata a yi shine ya kamata a yi tafhimi sai ka ce alƙur'an kaga ra'un da sannan abin da ya zo gabaninta damma ƙur'an sai kuma wanda bai cikin tarkiki har yanzu ra'un da ɗauri shine idan kanat ra'u sakina idan aka samu ra'un da ɗauri wa qablaha sakinan ita wannan ra'un din aka samu wani harafi mai ɗauri qablahu madmumun shi kuma gabanin wancan harbi mai ɗauri an ka samu damma harbi mai damma ya zo gabaninsa kamar ka ce khusur khusur innal insana lafi husur kaga husur kaga ra'un da ɗauri sinun da ɗauri sannan kha'un da damma kaga husur to nan ne kamata a yi mara'un shi ne tafkiri kaga ra'un ta zo da ɗauri duk da cewa mafi yawancin ra'un da muke faɗa sun zo ne wurin tsayawa ba ɗauri ke gare su aslan amma saboda sun zo akan lalura tsayawa to za mu ɗauke su a matsayin masu ɗauri sai mu yi bayanin in ake wa ra'un tarkiki da kuma A in lam takun min qabli harfi isti'la to in an samu ra'un da ɗauri kasara ta gabace ta sannan bayan ta ba a samu harfin isti'la ba tarkikin za a yi sai ce kamar misali fir'aun fir'aun kaga an samu ra'un ɗauri gabanin ra'un an samu kasara sannan bayan ra'un ba a samu harafin isti'za'i ba don ainun baya cikin harfan isti'za to kaga za a tartigi sai ce fir'aun idan kanat ra'u sakina idan ka samu ra'un da dauri wa qablaha kasratun asliya sai kuma gabaninta an ka samu kasra ta asali laysa ba'daha harfu isti'za sannan bayanta ba samu harfi istila'i ba to mi za a yi a wurin tarqiq kamar fir'aun fir'aun to sai ce abin da ke daura da wannan shine idan kanatin ra'u sakina idan aka samu ra'un ta zo da dauri wa qablaha maksurun sannan gabanin ra'un aka samu wani harfi mai kasara mai wasali kasa wa ba'daha harfu isti'la غير مكسور sannan bayansa aka samu bayan ita ra'un din sai an ka samu harafin isti'la'i wanda ba mai kasara ba fi nafsin kalma a cikin kalma daya an gane ko kamar ka ce misali irsada wa irsada liman haraba an samu ra'un da dauri kasara ta gabace ta bayan ta an samu harfin sila'i wanda ba mai kasara ba kaga min irsa irsada kuma kamar misalin firqatin firqatin kaga ra'un ta zo da dauri gabanin ra'un an samu kasara bayan ta an samu harfin istila wanda غير مكسور ba mai kasara ba an samu mai fata ko to shi ma za a yi mara'un tabkhim kuma akwai qirtas qirtas kaga da harfi sai yi ne sannan mirsada mirsada sadun harfi sai yi sannan kuma labil mirsad labil mirsad da mu wuraren guda biyar su ne ake samun inda harfi istilahi ya zo bayan ra'un a cikin alkur'ani mai girma to duka su kuma za a yi domin sun saba ma waccan ra'un da muka yi magana wadda harfi istilahi bai zo bayan ta ba da muka ce in lam takun min qabli harfi istila to kaga kenan waɗannan da harfin istilahi ya zo bayan su za a yi ita ko wadda harfin istilahi bai zo ba za a yi tarqiqi sai ya ce aw kanat al kasratu laysat asla ko kuma idan ya zama kasra da ta zo a ciki ba ta zama ta asali ba sai ce kamar misali a turaka ƙurra idan sakanat ana yi mura'un tarkiki idan aka ɗaure ta wa qablaha kasrun asli kasrun asli gabanin ta aka samu kasara ta asali muttasil ko mutasaju a cikin kalma daya kamar isbir isbir ala ma yaqulun ko ighfir lana ighfir kaga fa'un da kasara ta asali sannan kuma ra'un da dauri to wannan kaga ba kasar arida ba ce shi yasa ce kuma da sharadin cewa kasar karta zama ta asali in za a yi tafhimi kenan amma in za a yi tarkiki to kasar ta zama ta asali sanda ya ce in lam takun min qabl harfi isti'la in ba a samu harfin islahi ba ba ya samu za a yi tafhim to nan ma abin da kani aw kanat al kasratu laysat asla ko kasar ba ta zama ta asali ba in ta zama ta asali tarkiki in ba ta zama ta asalin ba to za a yi tafsir shine abin da yake ni kenan ba ta zama ta asali ba ta zama ba. to ana sai ka ce idan na ra'u a wurin tafkhim kenan wanda ya zama daura da wancan in ake tarkiki idan na ra'u sakina idan aka samu ra'un da dauri wa qablaha kasratun arida gabaninta ita ra'un din sai aka samu kasara arida muttasila kuma sa'ade a cikin kalma daya kamar irji'u ارجعوا إلى أبيكم ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك ارتضى ارتضى ارتابوا da sauransu to duka wannan kasara arida ce to abin da ya wajaba a ciki shine at-tabkhim saboda kasarar ba ta asali bace arida ce na'am sai yace idza kanat ar-ra'u sakina idan ra'un kuma ta zama mai dauri wa qablaha kasratun asliya gabaninta aka samu kasara ta asali munfasila kuma ta zama rabe an samu ra'un dauri gabaninta an samu kasara ta asali kuma abin sai aka samu ta munfasila sun rabu ba cikin kalma ɗaya ba kaga Allah dir ta zuwa Allah dir ta zuwa saboda mai yawan nan Allah bi kasara ce asliya kuma ra'un ta dauri ta zo baya Allah dir ta zuwa Allah dir ta zuwa to kaga za a yi tafkimin ra'un kenan to amma irin wannan alladhir tadha to sai mun dauke shi a matsayin kasara ce asliya ra'un mai dauri ta zo bayan sa to da haka za a yi za tafkhim a wurin da wannan za mu ce daga farkon karatun da muka dauko zuwa nan mun gano cewa za a yi ma ra'un tarqiqi a wurare guda shidda da muka ambata a yanzu sannan kuma za a yi ma ra'un tafkhimi a wuri tara su ne muka ambata cikin wannan karatu baki daya na'am to sai muka ce والخلف في فرق لكسر يوجد سنن والخلف أقوي خلافة بين التبخيم والترقيق سكان أي تبخيمي كو أي ترقيقي جواز وزعني أهل التامك عولن كو كي ترقيقي كو كي تبخيم كو الناس قلت سيتي في فرق أتكلم كلمة فرق فرق كالطود العظيم فرق أتكلم كلمة فرق to an ba da damar yin a tafkhim wa tarkik wanda ya zaɓi yin tarkik ya yi tarkiki ne saboda na farko dai an samu ra'un da ɗauri fir an samu ra'un da ɗauri sannan gabanin ra'un kuma an samu kasra asliya kuma mutasila a cikin kalma ɗaya. bayan ra'un sai aka samu harbin istila to waɗanda ke musu tarkiki suka ce tun da harfin istila ya zo da kasra don ta mace a samu harfi ilahi amma ya zama ba maksur ba gairar maksur to zai sai gashi maksur a sai in ya zama maksur to shi ne sai suka ce tun da har an samu harfi ilahi kuma ya zo maksur to tarkiki ne za su yi to kenan wanda ya zaɓe ya tarkiki ya yi tarkiki ne akan zuwan harfin isti'la'i amma kuma da kasara waɗanda kuma suka zaɓe cewa za su yi tafhimi sun ce za su tafhimi ne an samu ra'un da ɗauri bayan harfi mai kasara kasara baya an samu harfin istilahi in duba ne kan mujarrad an samu harfin istilahi ba a ruwansu da wasu shi to tun an samu harfin istilahi kawai da su a wurin su za su yi a tafhim to kaga tafhimi kenan saboda samun harfin istilahi shi ko tarkiki saboda samun kasara ga harfin istilahi shi yasa ce wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu wato an samu khilafa bainat tafhim wa tarkiki ko a tafhimi ko a tafiki sai ya ce fi a cikin wannan kalma ta firqin sai ya ce li kasrin yujadu saboda kasara da an ka samu ga harfin istila'i kenan kasar ita kawo ne da kawai maftuh ne ko madmum da kaulin wanda za a yi tafhim amma tun da ya zama maksur ne to shi ya kawo khilafat cewa at-tafhim wa tarkib hayar yana cikin jawaz mazahir mun kawo kalma daya shi ne firkin ko to ba shi kadai bane ko da yake imam zazzali bai kawo ba ko akwai misra da kuma alkitin to duka su ma suna da jawaz aini amma wato filwakafi a wurin tsayawa ka ce nisr ko ce nisir nisr nisir ko kuma ainal qitir ainal qitir ainal qitir ainal qitir kaga zaka mara'un tabkhim ko tarqiqi a cikin wannan guda biyu ko a wurin tsayawa kawai domin ai zaka ce wajen misra tabkhim zaka wara'u kai tsaye alƙifiri in za ka wuce tafkiki za ka yi ko haka ba amma a wurin tsayawa to jawaz wajen ne a tafhim wa tarkib illa wato ahal ada'i na qira'a sun zaɓan makalmar misra cewa ai ko da kulawar tsayawa ne la'akari da cewa ai in za a wuce za mu tafhimi za a yi ita kuma kalmar alƙitri suka zaɓa mata tarkiki a wurin tsayawa wai lura da cewa ko da wucewa za a yi tarkiki za a yi amma da har yanzu jawazo ta hanyar nan tare su idan ka yi baka kuskure ba ko baka lahi ba kuma akwai wasu kalmomi har yanzu da muke dukkan jawazu wa a cikin su kana na shi ne kamar ka ce kalmar nuzur wata zuwa wuri guda shidda a cikin suratul qamar da kuma yasri wal layli idha yasri asalin shi kenan akwai ya'un kuma fa kaifa kana adabi wa nuzuri shine asalin kalmar duk akwai ya'un amma ya'un me yasa aka dabe ta أن تبتني تخفيفا دون سوءك عقلة دون باب دليلي لنحو والليل إذا يسري فكيف كان عذابي ونذري تساك دي بياء الإتمانا دون تزيد دا وتسعار سورة وتبيو تشين تخفيفا أي شيء دون سوءك كاوا كراتون يبسعار تنك فرقصور أكبي تتون عن دي بياء أنا لو إن كرمان برابي نذر دكم يسر to sai malamai suka ce shi ma akwai jawazu wata haini waɗanda suka ɗauki a tarkik sun doka ne cewa akan cewa akwai yawon ƙarshe wanda inda za a karanta da yawon a ce yasri nuduri to babu dalilin zai sa a ce a yi tafhimi to sai a tarkiki to sai suka ce su kan wannan suka doka wanda kuma ya ce a yi tafhimi sai ku ka nudur sai la'akari da don matazo zo ra'un ta zo ɗauri bai la'akari da akwai wani abin da aka ɗabi ba na yawon haka ma yasri sai ce yassau sai tafhimi me yasa ya yi aka da cewa kawai ra'un ta dauri an samu ta gaba ni shi to haka sai ya tarkiki kuma ko kuma ya tafhimi sai wazo jaini daidai da haka sannan tsari na hudu na hudun za a wa jawazo jaini shine da muka ce an asri bi ibadi da fa asri bi ibadi kaga wannan bi da amrin an asri bi ibadi ko fa asri bi ibadi to sai mu diba in ka ce an asiri fi ibadi asiri fi al'amri ne asalin kalma ne asiri daga yasiri ka ce an asir duk mana magana akan wakafi ne ba a kan wakafi muka magana ba wai wucewa ba in wucewa ne kaga ai ra'un kasar gare ta kawai wani da za a yi tarkiki to in ka ce an asir an asir ko an asir kaga tarkiki ko tafhimi tafhimi saboda an samu sinun ta zo da dauri kuma sannan fata ta gabace ta ra'un daurara sannan gabanin ta an samu harfi mai dauri sannan gabanin wannan an samu fataha to shi za a yi tafhimi wani tsayawa ko kuma in kai tarki kayi ne akan cewa akwai wani abin ka ɗebe karshe an asiri an ɗebe ya'un ko kuma fa asiri an ɗebe ya'un to sai ka tarki ya kan ra'un to ka kenan jawazu wajhain ya tabbata a wannan sai muka ce wa akhfi takriran idza tushaddadu sai ce kuma sai ka dan yi kokari ka boye ka suturce ka ya takriri idan ta shaddadu musamman idan ra'un aka mata shadda domin idan ra'un ta zo shadda na ki zan burhasa wurin ainihin makaranta da yawa sai zama ai takririn da aka ce ba a so mun san takriri an ce takriri shine irti'adu garfin lisan inda take bin ra'ayi shine kokoma wa tsirin harshe a wajen furuci da harfin ra'un to kaga ar in rahmanir kaga ga ta ta mai to shine saboda zaka iske makaranta da yawa sun daura ra'un daidai ka ce arsalna ba mai ta da yawa ba amma wajen ta zo shadda sai ka iske mafi yawancin qura'u suna ƙara mata takririn ya ƙara yawa to shi ya ka kai kokari ka boye ka suturta idan eh, ra'un ta zo shadda ka ce ar-rahmanir rahim ka maimaita ta ɗaya biyu ya isa ɗaya biyu ar-rahmanir rahim ka ka maimaita rahun din amma takririn ba mai yawan da ya ɓaci ba maimaita biyu ta isa to wannan shine ke yake lakarta da mu cewa mai la'akari da wannan cewa idan ra'un ta zo shadda to ai kokari a ɓoye takarir din a suturta shi kada ya zama ya bayyana idan kuma ya bayyana karatu ya lalace da an ce shi a takrir innama yu'rafu bi yujtanaba ana sanin shi ne don a nisance shi la li yu'mala bihi ba za a yi amfani da shi ba to ashe gaga kenan idan muka samu irin wannan ra'un ta shadda to sai mu kara ba da kulawa ta musamman a wajen kulawa da shi alhamdulillah